23 ga watan shawwal hijar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da hudu daidai da talatin ga watan august shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin al'azkar auhiliyatul abrar wa shi'arul akhyar وتلخيص الدعوات والأذكار المستحبة بالليل والنهار نا الإمام أبي زكريا محي الدين يحيى بن الشرف النووي الدمشقي الله madaukin sarki mai كياد da alkhairi a musulunci san ake kowa ya zama akwai gudunmuwan da zai iya ba addini domin ya rabauta shi ma ba a son a musulunci ki zama ce ma zaune ba wani gudunmawan da kika iya zuwa ma musulunci da shi su ake a kowane fage daga cikin fagage ki yi ƙoƙarin zuwa da wani abu ko yayi ki dangane da al'amarin da ya shafi zikiri al'imamun nawawi ya yi ƙoƙari sosai wajen shiryar da al'umman annabi akan wannan ibada mai matukan mahimmanci kuma an samu malamai da yawa na musulunci da suka biyo bayan shi sun yi irin wannan aikin nashi da fatan allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi abin da ya sa na kawo wannan mai yiwa ke za ke yake sharhin wannan littafi kamar yadda wasu malaman suka yi to sai ki kalli janibin da su ba su sharhin ba a lokacin da kika zama malama sosai sai ki sharhin ko kuma ki fassara littafin zuwa yarurruka iri-iri su ake dai a raba aiki jama'a musulunci ba a son musulmi su tare waje ɗaya kamar misali ko ne za ku yi tafiya kowa ta taho da guzuranta kwai ne kwaya ɗaya to kar ku yi wauta ku tara kwankwa kwando ɗaya domin idan aka sako dutse a cikin wannan kwandon dukkanin shi sai fashi ina fatan kun gano wannan da kyau su ake wannan ya nan wannan ya can wannan ya nan allah madaukin sarki ya samu dace a in ba manta ba malam yana mana bayani gani da abin da ya shafi ikhlasi da aikin da mutum zai yi ana son wannan aiki a mai kwalliya da ikhlasi shi yasa ya ce wa imam al-haris al-muhasibi babban malami al-imam al-haris al-muhasibi ya ce shi wannan muhasibi kamar yadda malam as-sam'ani ya ce ƙila lahu zalika li annahu kana yuhasibu nafsahu ana ce mashi al-muhasibi ne saboda shi ya kasance yana makan shi hisabi فهو بمن جمع له علم الظاهر والباطن shine wanda ake ganin ya hada ilimin zahiri da baɗini bayani akan ilimin zahiri da baɗini muguwar ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'un sufaye da suke cewa ko wani ilimi na zahiri wanda gama garin mutane suke a kan shi akwai ilimin baɗini wanda bayi na musamman suke a kan shi wannan duk shirme ne ba daidai ba ne wa qala al malam kushairi ya ce wannan al-muhasibi ya rasu a garin bagadaza sanata talatin wa arba'a mi'a wa arba'ina wa mi'ataini hijira na da shekara ɗari biyu da arba'in da uku allah madaukin sarki ya gafarta mashi ya ce as-sadiqu huwa alladhi la yubali mutum mai gaskiya wanda yake da gaskiya wajen biyayyar allah shine wanda bai damuwa in kharaja kulla kadarin lahu fi qulubil khalq shin mutane za su girmama shi ko ba za su girmama shi ba min ajali salahi qalbihi muddin da shi zuciyar shi Allah madaukin sarki ya mai ita ya kasance na yin aiki don Allah Ma'anar wannan shine idan ya zama mutane suna girmama al'umma ta hanyar sa suturu ne to shi bai damu ba ya yi kwalliya irin kwalliyan da mutane suke son su girmama mai ado irin wannan ko bai yi ba wannan ba shi ne tunanin shi ba idan mutane suna girma mutum ne sakamakon irin gidan da yake zaune a ciki ko kuma irin dukiya ko wani abu dai na mallaka na al'amuran yau da kullum a ce wannan shine abin da jama'a suke girmama al'umma da shi Ka shi wannan bai dame shi ba in dai ya iya bin Allah kamar yadda Allah madaukin sarki yake so to shi alhamdulillah shine sai yake cewa wala yuhibbu tila'in nasi ala masakil zarra min husn amalihi kuma shi yana yin aiki ba don mutane su gani ba ko da aikin shi zai nauye ya ko menene to baya son kaman kwayan zarra na aikin shi na alkhairi a ce mutane su gani kenan ba zai yi aikin kirki ya zo na ce mutane kun ga abu kaza ne na yi mu muna da kokari muna da kwazo mun yi kaza ba ruwan shi da wannan sannan wala ya karahu an yattali an nas ala sayyi min amalihi in yana da wani mugun hali ko yayi wani abu mummuna bai dawo madan mutane su gani kun fahimci wannan da kyau ko a lokacin da mutum ya zama yana da mugun hali yake boyewa misali to ai wannan na nuni akan cewa yana da tunanin mutane za su iya mashi abin da Allah bai mai ba kenan mutumin da ya ɓoye ma Allah mugun aikin shi bai ke kokarin ɓoye mutane to wannan yana nuna nuni kan cewa bai ma kan Allah ba kenan ya fi ganin kiman mutane sama da kiman Allah kenan kuna fahimtar wannan so ake kowane ɗan adam ya kokarin ɓoye mummunan aiki kar ya bayyana ma Allah shi shine idan Allah ya ce karya ba kyau to kar kai ƙaryan kwata-kwata ballantana ka fara tunanin bari ka kima mutum karya don kar mutum ya ce kai kaya ka za a kalli girman Allah sata kaki, zagi kaki, cin dukiyar haram kake ci duk wani abu mummuna to in bai boye ma Allah ba ko ya ƙi meme ya yi to bai jin tsoron kuma mutane su gani ina fatan mun gane wannan da kyau wannan kuma ba nuna maki aka yi sai ki dauke biyan cewa bari in yi mummunan aiki don mutane su gani ba wannan kuma alama daga cikin alamun bushewar zuciya kenan Allah ya tsawaka wa an huzaifa al-mara'ishi radiyallahu anhu rahimahullah yace al-ikhlas an tastawi af'al al-abd fi adh-dhahir wal batin abinda ake ce mai ikhlasi shine aikin zuci da na bayyane su zama ɗaya ne yadda ke kyautata aiki da kyau to haka ake son zuciyanki ma abin da kyau kudurce yayin wannan aiki ya zama kyakkyawa ne misali kin ɗibi dukiya da ki bada saboda Allah to yadda kika ɗibi dukiyan nan mai kyau cikin son ran kika bada kai kasance kin yi ne don Allah ba don neman yabon wasu ba muna fahimtar wannan yadda kike sallah kike kyautata tsayuwa da karatu da ruku'u da komi to haka ninyanki na zuciyanki ma haka ake so a gan shi mai kyau ne tsakaninki da mahalicinki kuna fahimtar wannan ba aiki ya kyau amma manufan zuci kuma wani abu ne can daban ba mala ya ce wa ruwina an al-imam al-ustaz abul qasim al-kushairi Yace ce mun ruwaito wannan magana daga babban malami abul kasim a farkon musulunci annabi ya hana yin alkunya da abul qasim saboda shi yake ma alkunya da abul qasim akwai lokacin da annabi yana tafe ya wani kira shi da abul qasim sai ya waiwayo sai ce ba da kai nake yi ba kin ga wannan kenan kamar ya dan bada manzon Allah kenan to sai annabi ya ce takannau ya ce ta sammau bismi ku sa ma 'ya'yanku sunana amma wala ta kan bi kunyati kar ku rika yin alkunya da irin alkunya ta wannan doka ce annabi ya bayar bayan so manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kun ga wancan illar da ta sa annabi ya faɗi wancan dokan illar ta gushe kenan to daga lokacin ya ka ɗauki wancan dokar kenan za a iya sa sunan annabi kuma za a iya sa alkunyar manzan Allah Allah ya samu dace to shi wannan abul qasim al-qushairi rahimahullahu ta'ala Allah madaukin sarki ya ji ganshi ya ce al-ikhlas ifrad al-haqqi subhanahu wa ta'ala fi ta'ati bil qasd ana son mutumin da yake da ikhlasi shine kokarin ta Allah maɗaukakin sarki wajen yi ma Allah biyayya da kuma manufan zuciya yanzu zuwan mu nan muka tattara a wannan masallacin wannan aiki ne na da'a mecece manufan zuwan mu shine mun zo ne saboda Allah don mu koyi addinin Allah to abin da Allah madaukakin sarki yake so amma misali mun tattara a nan duk in an tashi ana ba da ɗari biyar biyar na cefane to sai kika zo domin ai marmaza tashi ki an ta ɗari biyar ɗin to kin ga kin zo kin yi aikin ɗa'a amma menene manufan shine an san ɗari biyar kin ga baki da kyakkyawan ƙasdi mun gano wannan da kyau ko amma shi mutumin da yake da ƙasdi mai kyau shine zaki zo ki aikin ɗa'a kuma ke kin zo don Allah ne in rabo ya kawo kanki za ki karba kuma bai kawo kanki ba dama ba don shi ke ka zo ba kuna fahimtar wannan da kyau ku shine mutumin da yake da kyakkyawan manufa Allah ya sa mu dace kun san duk wannan shimfida da sharan fage da mala yake mana wai so yake kai mu ne karatun littafin nan da zami na al'azikar tunda har yanzu ba fara magana azikar din ba ya kasance kina yi ne don Allah karki wahala ki wahalar da kuɗinki ke karatu ba dare ba rana a waye gari a ce duk wannan abin da kika yi kuma Allah madaukin sarki bai karba ba domin ba dan shi kika yi ba wannan shine asalin amilatun nasiba Allah ya shi ne sai ce wa huwa an da bi ta'atihi at-taqarrub ila Allah ta'ala duna shay'in akhar shine aikin da bawa zai to mutum ya nufi neman kusanci zuwa ga Allah madaukin sarki kadai ban da wani abu kenan wajen yin zaki don Allah ne wajen barin zaki bari don Allah ne mun gano wannan da kyau ko shine sai ke cewa manta sanna al makhluqin aw iktisabin mahmada inda nas aw mahabbat madahin min al khalqi aw ma'ana min al-ma'ani suwa taqarrubu ila Allah ta'ala ba a son ki aiki kowane irin aiki ne don wani abokin halitta yanzu in ki sallan tahajjudi in zaki azumin sitti shawwal don wa kika yi don Allah a'a kin yi ne saboda doka ta ɓaci da mijinki ya sa maki ko iyayenki ko kin ga ƙawaye suna yi to ke ma bari ki marmaza to in don wannan kika yi to kin yi aikin banza kin yi li makhluqin ana idan Allah ne a wuce sabin mahamada ko ku kin yi aiki dan ki samu yabo inda nasi a wajen mutane ana sa niqabi sai kika yi marmaza kika sa niqabi saboda a ce banki a cika ustazi yana na kokarin sa hijabi da niqabi da safa don wannan kika yi kin nemi yabon mutane kin yi aikin banza aw muhabbatan madahin ko kuma kin yi domin ki so yaban da ake ma masu irin wannan shigan ke ma ki sa'a a yabe ki kamar yadda ake yaban su min alhalki daga cikin mutane da suke yaban irin waɗannan mutane aw bi ma'ana min alma'ani wa taqarrub ila Allah ta'ala kai ko da wani irin ma'ana kika yi aiki in dai ba dan neman kusancin Allah kika yi ba to kin tadi kawai ina fatan kun gane wannan da kyau su ake duk abin da za ki kauki ki Allah kika nafa da wannan abu dan adam bai da hannu a ciki kwata-kwata muna fahimtar wannan da kyau ko yanzu misali da ce muna da al'adar aje kofi da ruwa a nan in an dan yi karatu a dan zuba a sha a ce ke ke kawowa sai kika kawowa saboda tunanin a yabe ki kin ga wannan aikin da kike kin yi aikin banza in kuma ana nan wata rana sai muka bata maki da sai kika bari domin bacin ran da muka yi maki to shi ma nan kin shiga uku shine karatun da muka yi a baya kin yi don wani kin bari don wani Allah to duk kin fada cikin musiba ana son duk abin da zaki zaki ne don wa don Allah ka kadai kuna fahimtar wannan da kyau ko shi sa kowa ya tsaya nazarin wai abin da yake don wa yake yi in don Allah kike ki ci gaba in ba don Allah kike ba ko to ba bari ki yi ba dan in kin bari kin yi shirka haka makaranta ku Za ki yaƙi wannan aikin da kike ne ba don Allah ba ki mai da shi don Allah sayyid al jalil abu Muhammad sahal bin Abdullahi a tustari babban malami a tustare ya ce shi a tustare din nan malai ce nisbatun ila tustar ana danganta shi zuwa ga wani gari ne mai suna tustar almadinatul ma'arufa sannan nan gari ne wahiyar min kuri ahwad yana garin kur al min huizkan wani gari ne a huizkan ɗaya daga cikin garuruwa da suka ɓalle a united soviet ya kulu hannas shashtar mutane sukan ce maganin shashtar wa huwa abdullahi bin yusuf bin abdullah sakanal basara wannan malamin ya taba zama a garin basara sahibul karamat mutum ne wanda yake da karamomi sahiba zannun al almajirin zannun al-misri ne tuwafiya sanata talatin wa tsamanina wa mi'atain ya rasu hijira na shekara 283 Allah ya gafarta mashi shi wannan malami ya ce nazar al-akhyas fi tafsir al-ikhlas manyan malamai masu zurfin tunani da hangen nesa sun yi bincike don gane da hakikanin fassarar ikhlasi falon mejido gaira haza ba wani fassara da suka yi mai ikhlasi wanda ba wannan ba shine an ta harakatahu idan mutum na motsa jikin shi mana sallah yake ko tafiya ko wani aiki na alkhairi wasu kunuhu da zaman da zai gim tunanin zuci da abin da zuciya ke ɗarfafawa fi sirrihi wa alaniyatihi shin a bayyane yake wannan ko kuwa a ɓoye yake yi to wannan aiki na shi zama lillahi ta'ala ya fuskanci allah maɗaukin sarki ne da shi wala yumazijuhu nafsun wala hawa wala duniyan duk abin da mutum zai yi daga cikin al'amuran addini to kar ya sake zuciya ta ɗarzazu cewa in aka yi wannan abin zai samu kwanciyar hankali da farin rai sannan kada son zuciya kowane iri ne ya shiga cikin wannan aikin ko kuma neman yabo da duk abin da duniya take ɗarkasuwa da shi da wanda ɗan adam yake samun jin daɗi da kwanciyar hankali a kan shi ina fatan kun gano wannan da kyau so ake duk abin da zaki kasance Allah kawai kika nafa zaki aikin addini to amma kuma kina neman yabo kina neman tara ɗalibai kina neman bakanta ma wasu rai da bata musu ba aikin addini ba kenan kin yi ne don wani abu yanzu wannan aikin da kike ba sunan shi aikin addini ba sunan shi shirka ke kuma sunan ki mushrika ina fatan kun gano wannan da kyau so ake duk aikin da mutum zai yi ko to ya fuskanci Allah da wannan aikin kare Allah ya sa mu dace وروينا عن الأستاذ أبي radiyallahu anhu رضي al عنه قال الإخلاص ala على ملاحظة الخلق aka ce abin da ake ce mai ikhlasi shine mutum ya taka tsantsan ga duk abin da zai yi ko mai zai yi to ya kokare wajen lura da abin da Allah madaukin sarki yake nufi wasidik gaskiya kuwa a tankai alama tsawa a nan, mutumin da yake da gaskiya wajen aiki shine wanda yake taka tsantsan bai ma zuciyin shi biyayya kan abin da take so ko take ki ku tsaya ku kallon waɗannan maganganun da malaman nan suke faɗi ikhlasi shine lura da abin da Allah yake so a bayyane da kuma a ɓoye mai gaskiya shine wanda yake taka tsantsan da ba zai ma zuciyin shi biyayya kan abin da take so ba kuna fahimtar wannan da kyau ku zuciya za ta so yin abu domin ƙayatar da wasu ko wani ko ita kanta to in kike wannan aikin koda da sunan Allah kika yi Allah madaukin sarki ba zai karba ba fal mukhlis mutumin da yake aiki da ikhlasi la riyalahu shine wanda yake aiki wanda babar ya kwata kwata a cikin aikin shi wasadiqu shi ko mai gaskiya wajen aiki shine wanda yake yin aikin da la ijaba lahu zai aikin saboda Allah ne kuma bai jin shi isasshe ne ko yana da wani matsayi ko wani ɗaukaka ko shi ɗin shi ne to wannan shi ne mai gaskiya wajen aiki kuna fahimtar wannan amma mutum zai yi abu da nuna isa da jiji da kai wannan bai daga cikin wanda suke yin aiki da gaskiya wa an zinnun al-misri mala ce zinnun al-misri rahimahullahu kana Allah ya ji kanshi ya ce salatun min alamatil ikhlas abu uku suna daga cikin alamomin ikhlas istiwa'ul madahi wa zammu min al'amma mutum ya kasance shin mutanen gari sun yabe shi ko mutanen gari sun soke shi ɗaya ne a wajen shi yabo da suka bai damun shi aikin da yake don wa yake yi don Allah yake yi shin mutane aikin yi masu daɗi sun yaba wannan bai dame shi ba shin abin bai masu daɗi ba sun soka wannan bai dame shi ba shi yasa yana daga cikin alamun masu aiki da riya shine masu kokarin bin mutane suna kokarin gamsar da su ku kalla fa mu mutanen kirki ne mu kaza mu kaza ne duk aikin nan riya ne tun mutumin da ke kokarin gamsar da wani akan abin da yake ba Allah yake ma ba so ake aikin da kake ya zama Allah kawai kake gamsarwa in Allah ya gamsu da aikin ki, Allah kada kowa ya gamsu da aikin ki. in Allah bai gamsu da aikin ki ba to matsala ya faru shi yasa ina son mafi yawancin ku kukan dan yana tsiya ko karantarwa ko abin da ya kama da haka ku daina sauraron suka da yabon mutane wai za ba ta malam mutane suna so to kanka za su ta yi mana ba su da aikin yi ne kun fahimci wannan da kyau ko su ta yi kila ayyukansu na ibada da suka yi masu yawa ne sun rasa wajen ajiya ne to mu muna da shi kuna fahimtar wannan in suka je suna surutu akan abin da babu ruwansu to suna bari ne da irin ayyukan alherin da suka yi ba ka iya hana ɗan adam magana ga abin da yake son ya faɗa zai ta faɗa a bisa son zuciyar shi to amma in mutum yana yin abu wai a gagan to shi ma ba dan Allah yake yi ba in yana yin abu ai a sokan shi ma ba dan Allah yake yi ba yabo da suka gaba ɗaya ba a yin aiki don su duk wanda ya aiki don su wannan yana nuni akan ba dan Allah yake yi ba bari in sa hijabin nan domin ko wasu mutane da suke zama a kofar gidanmu ba ta son masu hijabi in rika ba yan banza haushi ba dan Allah kike yi ba kina yi dan waye dan ki ba da haushi ne ranar kiyama kin shiga uku wannan hijabin in kike wasa ya zama sanadiyan shigan ki wuta a to alagawa ta malam abin kuma haka ne barin koma ka gyale na gena yin aiki kuma don wasu shirka ne to zai ya zaki bari in sa hijabi saboda Allah kawai sukan mai suka wannan shi ta jiwo yaban mai yabo wannan shi ta jiwo kina yi don wane ne don Allah kaɗai kuna fahimtar wannan da kyau ko duk wacce ta zama wannan shi ne ɗabi'unta ko za ta zauna lafiya duniya da lahira a duniya Allah zai rufa mata asiri Allah zai ɗaukaka darajanta Allah zai martaba ta kuna fahimtar wannan da kyau ko kuma wallahi a lahira Allah madaukin sarki zai sa ta daga cikin nadama gare shi da Allah yana son masu ikhlasi shine istiwa'ul madah yabo wazzam da suka min al'amma daga gama garin mutane wannan bai dame shi ba dama jama'a ci. in kuna son ku fahimci suwa ne ne a shari'a ke ce gama gari su ne masu magana a kan wasu duk mutumin da ya zama khas ne min al umma na musamman ne wallahi bai damuwa wance ta ce wance ta yi wane ya ce wane ya yi ba ruwansu da jama'a amma ke gidanku ya zama nan ne dandalin kunji-kunji to ku ne ammatul ammawa gama garin mutane kenan in kika je gidan manyan mutane ba sa gulma saboda kowa na da abin yi amma ki je gidan talakawa nan za ki ji duk wani gulu na garin nan ana ke yin shi ai wance bata iya ba ai wance bata kyauta ba ai kaza ai kaza to sai ki lissafa zagin da kike mawana ko wanci kina ganin azumin watan ramadan ki da sitti shawwal dinki zai iya biya to in ba zai biya ba to za a hada da ashan da tahajjud dinki duk ya hada a biya in bai biya ba to kila ba ma maki kin yi dace da tsayawa daren lailatul qadari to sai a hada da shi in wannan bai yi ba sai a duba ibadan ki na watannin baya baki ɗaya kafin ramadan sai ba ɗiba sai a biya da shi ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace malam sai ya ce wani siyan ru'yatul a'mal fil a'mal abin da yake nufi da annasiyan shine mutum ya dena ganin kiman aikin da yayi ballantana aikin ya jashi dan ya bata ina fatan mun gano wannan da kyau duk aikin da kika yi kake dauke shi a matsayin wani aikin bajinta ne kawai ki gode ma Allah da Allah ya sa ma kika yi aikin akwai irin ki da yawa wanda sun fi ki kokari da kwazo yanzu haka suna can kwance a asibiti ba su ma da daman zuwa su aikin amma ke Allah ya rufa maki asiri kika yi kina nan da lafiyanki amma wata zai ta rika nuna mu ne muka kaza mu ne kaza mu ne kaza duk a haka sai mutum ya kasance yana ta wahala a iska kuma Allah ya ta kuntata mashi Allah ya kiyaye sai ce da thawabil amal fil akhira sannan mutum ya rika sawa a ran shi aikin da yake shi so yake Allah ya bashi ladan aikin a lahira ba neman yake a biya shi a duniya ba shine ta hanyar yaban mutane ko mutane su gani wai jama'a dan mutane sun gani sun yaba sai ne Allahil azim aikin da zaki a yaba maki ko a lokaci ɗaya wani in yaga wannan aikin kuma zagi zai ko mai aiki don mutane su gani ba fasa kare kamar shi domin zai iya mutane su gani su yaba kuma zai iya wa su gani ba su yaba ba to kun ga kenan wannan ya zama shirme ya kamata kowa ya kasance abin da zai zai don waye don Allah yanzu kina karatun alkur'ani don Allah a duk duniya ba wanda ya ce ba ki haushi ki dena ba kuma wanda ya ce ka amma muryan nan nake yana burge mu ki yi don wannan dama asali don wa kike yi Allah ma yake ci gaba da yi amma in kina aikin alheri sai kika bari dan faruwan wani abu dama tun asali ba Allah kike bi ba Allah wani Allah kike ma tun asali farin ciki da bakin ciki bai canza mutum daga abin da yake a kan shi Allah madaukin sarki ya sa mu dace malai ce wa ruwina anil kushiri rahimahullahu ta'ala malam ce mun ruwaito daga kusheri Allah ya kara mashi yarda ya ce A aqallu sidiki istiwa'u usirri wal alaniya mafi ƙarancin gaskiya a cewa ne yana aiki da gaskiya yana bin Allah da gaskiya da Allah ke yaban sahabbai ke ulaika humus siddiqun misali to ulaika humus sadiquna shine mutum ya kasance abin da ya ɓoye a zuci da abin da ya bayyana ƙarara duk wannan Allah ne a cikin shi to wannan ne mutumin da ya fara taka matakin yana aiki da gaskiya wa an sahal al-tustari la yashimmu ra'ihata sidiki mutum bai shinshinan kanshin gaskiya da hana nafsahu aw ghayrahu wanda yake ha'intan kanshi ko wani shi shine ki rika yin abin da ke cutar da ke shine ta hanyar riya ko ki rika fusata wani ki kina intan al'umma ta hanyar zira su su fada ma aikin da yake ba na Allah ba ne. ina fata mun gano wannan da kyau yanzu misali an zo karatu nan sai na zazzagi malaman nan ce ba ta da kirki kaza kaza ne mata fada sai ta fushi sai ce ba zan ƙara zuwa makarantar ba wannan ya wannan dama jiya da shekaran jiya da ta zo dama ba don Allah take zuwa ba haka ne don wani abu ne tana nan wannan da na baganta ma wannan kawata ce a shi ita ma sai ce to cin da an bakanta ma kawata to ni ma ba dan ƙara zuwa to dama ashe ba Allah take bauta ma ba waye ubangijinta kawarta kawar ne ubangijiyarta shi za ka ce la ta'ata li makhluqin fi ma'asiyatil khaliq yanzu zuwa nan biyayyen Allah ne ta waye ga zuwa kuma saba ma Allah dan Allah yana so to sai kika biye ma abokin halitta wajen a saba ma Allah mahalicci kuna yana dama ke ba baki da ikhlasi kuma baki da gaskiyan biyayya ga Allah Allah ya kiyaye shi sa kowa zai tsaya kalli kan shi. ni na yi farin ciki da malai gabatar mana da wannan babin kafin mu shiga doron karatun da muke yi wa qawaluhum fi hadha ghayr munhasira malai ce zantuntukan da malamai suka yi akan wannan matsala zantattuka ne waɗanda ba za a iya ƙididdige su ba wa fi ma a shartu ilai kifaya liman wufika mala ya ce cikin abin da muka yi mutane ishara na waɗannan bayanai akan ikhlasi kamar an gamsar da al'umma ga wanda Allah Maɗaukin sarki ya magamdakatar duk wanda Allah ya zaɓa ya mai gamdakatar to cikin bayanan da aka yi ya kamata ya gamsu ya ɗauka aikin da zai don Allah zai kawai ba za ki aiki don wani ba ba za ki yin aiki don wani ba don wa za ki don Allah yin aiki don mutane riya ne barin aiki don mutane shirka ne mecece mafita ki yaƙi zuciyanki ke aiki saboda Allah kawai ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ka sa mu dace faslun malai ce ga wani fasli ilam annahu yanbaghi liman balagahu shay'un fi fada'il al-a'mal malam ce ya kamata ga duk mutumin da aka zo mai da bayani cewa abu kaza na da falala ko da mustahabbi ne an yi amina bihi to lalle mutum ya aiki da wannan abu walo marratan wahida ko da so ɗaya ne li kuna min ahalihi domin a ranar kiyama a tada ke cikin masu wannan aikin misali kamar annabi da ya zo bayani akan salatu tasbih sai ce daman ka yi kullum ka yi in kullum ba zai samu ba to yi kokari ka yi adin mako in bai samu adin mako ba yi kokari ka yi a duwata in bai samu a duwata ba yi kokari a shekara ka yi ƙarshe annabi ya ce kai ko so daidai a rayuwanka ka tabbata ka taɓa yi ne ina fatan mun gano wannan da kyau to abin da ya kamata kenan duk wani abin da kika ji na alkhairi in ba za ki yi kullum kullum ba to ko so ɗaya ke kokari ki yi shi sai ce wala yan bagi lahu an ya turukuhu mutlakan bai kamata mutum ya bar aikin alheri baki ɗaya ba bal a ti bi ma ta yassara minhu ayyukan alkhairi da ake magana a kai yi kokari abin da ya tsawaka gwargwado ki kokarin yin shi li kaulin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda maganan annabi fi hadisin muttafaqun ala sihhatihi a cikin hadisin da al-imam al-bukhari suka rawaito shi annabi ce idza amartukum bi shay'in duk sanda na umarce ku na ce ku yi wani abu fa'atu minhum mastata'tum to ku aikata wannan abun gwargwadon dama da iko da Allah madaukin sarki ya hore muku wannan hadisi al-imam al-bukhari ya fitar da shi a lamba na 7288 muslim ya fitar da hadisin a lamba na 1337 tirmidhi a lamba na 2681 nasa'i a jiz'i na biyar shafi na ɗari 110 ibnu maja a lamba na biyu duk sanda kika ji wani aikin alheri yi kokari ke shi gwargwadon dama da iko da zarafi da Allah madaukin sarki ya baki Allah ya sa mu dace faslon mala ya ce ga wani fasli قال العلماء من المحدثين nawa النووي يتي malamai daga cikin malaman hadisi wal fuqaha da malaman fikihu wa ghairuhum da sauran malamai suka ce yajuzu wa yastahabbu al-amala fil fada'ili wat targhib wat tarhib an so mutum yi aiki daga ababen da aka bayanin falalansu ko kwadaitarwa ko tsoratarwa bil hadisi da'if da hadisi da'ifi malam ya kun mawdu'an muddin dai ba hadisin ƙarya ba ne bari ku ji wai idan hadisi ya zo da bayani sai ga wannan abin da yake bayanin a kai mustahabbi ne sai kuma hadisi ya zama da isi ne ko hadisi ya zo yana kwaɗaitarwa a yi wani abu da aka bincike hadisin sai ga ai wannan hadisi da isi ne ko hadisi na tsoratarwa akan wani abu da aka bincika sai a ga wannan hadisi da ifi ne sai suka ce malamai sun ce ya halatta a yi amfani da wannan hadisin ai aiki da shi kuna fahimtar wannan da kyau ko a takaice ba a yin aiki da hadisi da ifi wannan maganin kuskure ne kai tsaye tare da cewa kamar yadda limamin nawo ya faɗi malamai da yawa sun faɗa amma kuskure ne domin za ku ji a aikace ya zo ya murƙushe maganar amma ga wata yar zance a ƙasa wanda malam ya zantar da mu da ya kawo wannan magana baki ɗaya sai ce ma'anan wannan hadisi mawdu'i shine shadidu da'af hadisin da yake da rauni matsananci fala ya juzul amala bi khabarin manin farada min kazzabin yake cewa ba aiki da hadisin da makaryaci kadai ya ruwaito shi wa muttahamin bi kadhibin da wanda yake tuhuman shi da ƙarya wa man fahusha galafuhu da wanda kuskuren shi ya yawa faƙar na kala al'ala'iyu mala ce al'imamul ala'iyu ya ɗauko bayani a littifaku alaihi cewa duk malamai sun haɗa kan wannan bayani cewa wafi salatin nafli min majmui ma yaktadi zalika wa bihi sarraha as-subiki yake cewa sallan na fili da za a zo a yi bayani a ce yana da kyau a yi kaza a yi kaza sai aka bincika wannan hadisi ne da ifi ya zo da shi to ya ce za a iya amfani da wannan ya ce a ji a duba almajimo ya zo da bayani dalla dalla akan haka haka su riki ya fito fili ya faɗi amma wannan kuskure ne mala ya ce wa bakalil amal bi da'ifi sharfani ya ce kenan in an fahimci wannan in mutum zai yi aiki da hadisi da ifi to dole ya kiyaye sharuɗa biyu zakarahuma ibn عبد السلام وابن دقيق al الامام عبد imam abdussalam da ibn daqiq al-eid su wannan bayani an yakuna lahu aslun shahidun lizalika shi aikin da zaki ya kasance a kowane hadisi da ya zo da shi tabbatacce kun gano wannan da kyau ko to tambaya anan don Allah in dama hadisan guda biyu ne ɗaya da ifi ɗaya sahihi to sai ki aje sahihi ki aiki da da ifi eh kuɗi ne aka kawo aka ce dole dubu ɗaya za ki ansa amma dubu ɗaya liman ne zai bayar ko ki ansa dubu ɗaya a hannun liman ko ki ansa a hannun ɓarawo don Allah cikin biyu wanne ne aka ce ki karɓa za ki karɓa cikin kwanciyar hankali akwai yiwuwan kin ansa hannun ɓarawo an biyo shi an kama shi ina dubun da ka sata ya ce yana hannun wa kin ga ya ja miki ɗauke-ɗauke kenan za ce kin zama yan zaune in dama yana da wanda yake shahidi ne gare shi to dama me amfanin a ce za a aiki da hadisi da isi mun gano wannan da ke ko kan darajihi fi umumihi kamar hadisin da ya shige cikin wancan barkuci asalin fa maganan da suke ba suna magana hadisi da ifi da muka sani bane hadisi ne wanda ake ce mashi hasanun Ligairihi, shi shine da'ifun li zatihi hadisai ne wanda suka zo in an haɗa su waje ɗaya za su iya zama hasan kyawawa ne in haɗa su da 'yan uwansu to shine abin da suke nufi amma da yawan malamai sai ce wai ai ana aiki da hadisi da efi in ka samu jahili daga cikin su sai su ce ai hadisi da ifi ai yafi maganan ka da magana malamin ka ƙarya ne shi hadisi da ifi aiki da shi to yana ba da lasisin shiga wuta ne saboda ƙarya ne ake ma annabi Allah ya sa mu dace aw qa'idatun kulliyatin ko kuma zai shiga cikin wata ka'ida ta malaman usulu wala yu'malu bihi fi da zalika mala yace in ba nan ba to ba aiki da hadisi da isi wa Allah ya ataqidu inda al'amal bihi subutahu in kuma kika dauki hadisi da ifi zaki aiki da shi to gajan kunni kar ki sake kina aiki da wannan hadisi da ifi ki yadda cewa ya inganta daga annabi ki dauka kina yin kantafi ne masomin asara mun gano wannan da kyau ko bal ya taqidu lihtiyat amma sai dake to mai yiwa mai yiwa in aka aiki da shi a dace ma'ana kina yin aiki da mai yiwa Allah ya raba mu da aiki da mai yiwa mala ce wa ammal ahkam dangane da hukunce hukunce kal halal wal haram ga abin da zai ce kaza halal ne ko kaza haram ne wal bai'i ko siye da saidawa wan nikah ko al'amuran aure wa talaq ko saki wa gairu zalika da makamantan wannan fala umaru fiha illa bil hadisi sahihi aw al hasan ba aiki da hadisi da ifi e sai sahihi ko hasan a kun gane wannan da kyau ku mana duk wani harka na addini to ba a yi sai da wanda ya inganta amma harka na shirme to za a iya da komi kenan kuna fahimtar wannan da kyau ku wancan maganar kuskure ce malai ce illa an yakuna fi illa an yakuna fi ihtiyatin fi shay'in min zalika sai ga wasu abubuwa da za a dan kakkamo ta dan jajjona su da wannan to za a iya kafa hujja suka ce da hadisi da ifi malam yace kama iza warada hadisin da ifun bi karahiyati ba'd al buyu'i aw al ankiha misali ana nan sai aka ga wani kasuwanci da mutane suke yi sai aka ce babu wani hadisi da ya zo ingantacce da ya bayani kan shi sai dai ga wani hadisi da isi ya ce wannan kasuwanci babu kyau ko kuma wani salon aure da mutane suke yi babu wani jawabi a ƙur'ani ko hadisi da ya magana kan wannan amma ga wani hadisi da ifi ya hana bala ce fa innal mustahab an nazza anhu abinda ake so mutane su nisanci wannan abin, walakin la jibu amma ko ba lalle ne su nisance shi to kun ga kenan al'amarin ya zama babu tabbas a musulunci yi ne ko bari ina fatan mun gane wannan da kyau malai ce wa inna ma zakartu hazal fasli li annahu yaji'u fi hazal kitab malai ce ya kawo wannan fasali ne saboda ya fadakar saboda lalle zai zuwa cikin wannan littafi a hadisun a nassu ala sihatiha yace zai kawo wasu hadisan da zai bayani akan ingancin su aw husniha ko yace hadisai ne kyawawa aw da'afuha ko ya bayani akan rauninsu aw askutu anha ko kuma in yi shiru li zuhuli an zalika aw ghairihi yace li zuhulin saboda hankali na ya dauko akan su ko wani dalili daga cikin dalilan da zai sa in yi shiru ban yi magana akan inganci ko rashin ingancin hadisan ba to in ma dai koma menene to ku dauki hadisin ku sa sa kan wannan kaida kun ji abin da malai yake son ya ce fa aradtu an tatakarrara hadhihi alqa'ida inda mutali hazal kitab mali ce ku rika lura ba ɗaya ba ba biyu ba sosai kuna maimaita waɗannan bayanan da na kawo a wannan fasli a duk lokacin da aka zo ana karatun wannan littafin ba don komai ba sai don dama littafin nan kamar yadda muka ambata tun can can baya a cikin littafin akwai hadisan da ba su inganta ba to nawawi abin da yake son ya ce idan abin da ya kawo na hadisi bai inganta ba aka duba aka ga abu ne wanda yake mustahabi ko tsoratarwa ko kwadaitarwa a aiki da shi kawai amma in ba haka ba in ya shafa halal ko haram ko hukunce hukuncin ibada ko aƙida aure ko kasuwanci ko saki ya ci kakwai aiki da hadisi da isi Allah shiryar da mu faslon malai ce ga wani fasli ilam annahu kama yustahabbu dhikru Habu al ta fi hilqi ahlihi malai ce kamar yadda ake son mutum ya zama mai yawan ambatan Allah ne to haka ake son shi da ya zama mai yawan zama inda ake ambaton Allah yanzu nan zaman da muka yi majalisun zikiri ne ko da ke ba ɗaliba ba ne daga cikin ɗaliban wannan makarantar to ana son ki raka zuwa abin da malam yake sai ya ce kenan sai ki raka zuwa kina zama kina fa'idantuwa shin wannan littafin za ki iya karanta shi ba wasali ba za ki iya ba ba cewa zaki to da ban iya kato ba kalmi ba zan zuba a'a ana son ki rika zuwa saboda alherin da ke sauka irin wannan wajen karshen ta alherin da kike ci a gidanku kuke sha da sutura da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah yana ba ku ne sakamakon zuwan da ku take irin wannan majalisin tukwicin wannan ne gidan yake ƙara samun haske da ɗaukaka ba abin da Allah zai Allah ya sa mu dace wa qarta zaharatul adilla ala zalika mahala ya ce dalilai masu yawa sun zuwa kan haka wasa tarudu fi maudi'aha insha Allah ta'ala mahala ya ce wasa taridu za a kwararo waɗannan dalilai fi mawadi'aha a inda ya kamata a kawo su insha Allah ta'ala wa yakfi fi zalika hadith ibn Umar radiyallahu anhu ma qala amma dai anan zai isa gamsar da mutane hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara masu yarda Ƙala رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم annabi ya ce iza marartun biriyadil jannati farta'u duk lokacin da kuka zo wuce dautsayin aljanna to ku tsaya kuyi kiwo qalu wa ma riyadul jannati ya rasulullah sahabbai suka ce ina ne kuma dautsayin aljanna ya manzan Allah ƙala annabi ya ce hilaquz zikr halka inda ake ambatan Allah fa inna Allah ta'ala fa inna lillahi ta'ala sayyaratin min mala'ika saboda Allah madaukin sarki yana da wasu mala'iku da suke yawo suke nema suke duddubawa dama da hagu ya na hilakan zikiri suna neman irin wannan gayyan da aka tare aka kewaye ana ambatan Allah fa'iza a tau alaihim hafu bihim in sun zo suka samu irin waɗannan mutane waɗannan malaku sai su kewaye su kamar yadda makaranta a ɗaya daga cikin ruwayoyin wannan hadisin wannan zai taka wannan har sai sun rafa su har zuwa saman duniya wannan alherin baki so wannan alherin baki so ya kai gidanku kuna fahimtar wannan da kyau ku shi yasa malam ce ana son zama a hilaku zikir a irin wannan dandali na zikiri Allah ya sa mu dace Abu Nu'aymin ya kawo wannan a cikin littafin Hilyatul Awliya a mujalladi na shida a lamba hadisi na ɗari uku da hamsin da hudu malam ya ce wa ruwila fi sahihi muslim mun ruwaito cikin sahihu muslim an mu'awiyata radiyallahu anhu annahu qala mu'awiya yace خرج رسول الله صلى wa عليه وآله sallama ala halakatin min ashabihi annabi ne ya fito ya je samu wasu mutane sun taru cikin sabbin shi sun kewaye faƙala sai ya ce ma ajlasakum ko ko bayan Allah me ya zaunar da ku a wannan waje haka qalu suka ce jalasna nazkurullah ta'ala mun zauna ne muna ambatan Allah wani hamaduhu muna gode ma Allah alama hadana lil islam akan shiryar da mu da yi akan musulunci wa manna bihi alaina da wannan irin baiwa da Allah madaukin sarki ya mana ƙala. sai ce Allah ma kuma illa za ka ina gama ku da allah ba abin da ya zaunar da ku a wannan waje sai wannan qalu wallahi ma a na illa za ka suka ce wallahi manzon Allah kaga wannan abin shi kawai zaunar da mu Ƙala sai annabi ya ce amma inni lam astahil lam astahlifkum lakum ya ce wannan maganan ba na yi ta a kanku domin ina tuhuman zaman da kuka yi ba ne walakin nahu a ta ne jibrilu ya ce yanzu yanzu nan mala'ika jibril ya zo wajena cewa annan laha ta'ala ya bahi bi kumul mala'ika allah yana alfahari da ku a gaban mala'iku cewa ga bayi na can kun san duk wani aikin alheri da muka yi sai allah ya kira mala'iku ya mana iya alfahari dama ba ko kuka ce a taji alu fiha man yusu da fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika kaza kaza to gashin suna tasbihi katun qur'ani suke katun hadisi suke din Allah suke sai Allah ya alfahari da mu ke ba ke to Allah ya alfahari da ke kuma yana daga cikin kin gode ma ni'iman da Allah ya maki na musulunci shine ki zo ki addini yayi yana daga cikin baki fahimci wannan ba shine ki je ki ta shirme ina fata mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace wannan hadisi al-Imam Muslim ne ya rawaito shi a lamba hadisi na 2701 Tirmidhi a lamba na 3376 al-Imam An-Nasa'i a juz'i na 8 shafi na 249 kun ga yanzu taro nan da muka yi ko to yana daga cikin gode ma ni'imar Allah da ya mana akan musulunci domin da yawa akwai waɗanda sun musulunta amma su je su sa littafi masu koyi yadda Allah yake son a bauta mashi wannan bai dame su ba Allah maɗaukin sarki ya kiyaye warawi na fi sayi muslim aidan an abi sa'idin al wa abi hurairata radiyallahu anhuma annahuma shahida ala rasulillah sallallahu alaihi wa wa sallama annahu qala sun shaida cewa annabi ya ce la yaqudu qaumun yazkuruna Allah ta'ala wasu mutane ba za su taɓa zama suna ambatan Allah ba illa khaffaduhumul mala'ika face sai mala'ikun Allah sun kewaye su wa ghashiyatuhumur rahama sai kuma rahamar Allah ta lullube su wa nazalat alaihimus sakina nutsuwa ta zagaye su ta sauka gare su wa zakarahumullahu ta'ala fi man indahu Allah madaukin sarki ta labarin ma a wajen mala'ikun da ke zaune a wajen shi Allah ya faɗi sunan ke labarin ke alfahari da ke ki nema daga cikin asara a ce kin zo kin zauna natsuwan da ake cewa yana sauka ki bai sauka gare ki ba ana karanta alkur'ani kina surutu ana karanta hadisi kina surutu kina danne dannan waya kina surutu da kawaki duk wannan yana daga cikin alamar rashin natsuwa amma duk wanda <clears throat> natsuwan nan take sauka a kan shi yau zai kiyaye gobe ba har mutuwan shi ina fatan kun fahimci wannan da kyau Ke sa wannan littafi na al'azkar littafi ne da zai getta ma kowa zaman shi idan kowa ya fahimci inda aka sa ma gaba to zai bauta ma Allah ya mutu cikin rufin asiri Allah ka sa mu dace wannan hadisi al-Imam Muslim ya fitar da shi a lamba hadisi na 2700 al-imam at dari biyar da tamanin da bakwai. Allah madaukin sarki ya sa mu dace kenan wajibi kenan kowane lokaci idan aka ce alhamis da juma'a ki fara lissafin to ya zan takaita al'amara in zo da wuri ka a na kar in yi latti abin da ya kamace ki kenan saboda wannan alherin da masu irin wannan zaman suke samu kuɗi ba zai samu makishi ba kuma wani aiki da zaki na karfi ko da kauko surfau ko na kauko sharo ko wankau ko koma menene zai ya samu maki wannan wani abu ne wanda sai kin ya fada da shi ɗanin mutum da aljan sannan za ki iya samun shi sai kin iya kyautata zuciyarki kin nisanci duk abin da zai iya lalata imaninki sannan za ki iya wannan aikin duk abin da za ki yi saboda Allah ki bar ma Allah fagen shi kuma duk abin da yake so Allah zai maki Allah ka sa mu dace faslun malici ga wani fasli <clears throat> zikir ya kunu bilkalb. zikiri malam zai bayyana mana karkasuwan shi akwai zikirin da ake yin shi da zuciya waya kunu bil akwai zikirin da ake yin shi da baki mun gano wannan da ko wal afdalu minhu ma kana bilkalb. zikiri mafi falala shine wanda ake yin shi a zuciya wal jami'an hada da harshe kina cewa subhanallah zuciyanki na hasaso maki tsarkin Allah a lokaci ɗaya kuma wannan subhanallahin da kika faɗa kin faɗi ne saboda Allah da neman yardan shi to wannan zikirin ba wanda ya kai shi afdalul zikir kenan ma yakunu bil kalbi wal lisani ma'an fa inuktisir ala ahadihima in ko mutum zai taƙaita ga ɗaya daga ciki ne sai ce fal qalbu afdalu mutum ya zikiri da zuciya wannan shi yafi malai ce summa la bage an yatruka dhikru bil lisan malai ya ce kuma ba a son mutum ya daina ambatan Allah da harshe ma'alƙalbe tare da zuciyan shi khawfan min an yazunna bihin riya wai don mutum na tsoron kar a ce yana yin riya abin da aka hana shine an hana mutum ya zo yana daga murya yayin zikirin shi gano wannan da ke ko kina subhanallah walhamdulillah ah, wala tajhar bi salatika wala tukhafid biha mun gano wannan da ke ko kakki bayyana kuma kakki boye ki daidai ke ki ji da kanki shi shikenan ina fatan mun gano wannan da kyau bal yadhkuru bihi ma jami'an so ake ki hada baki da harshe wajen zikiri yaqsudu bihi wajha Allah ta'ala amma kuma ki nufi kina yi ne saboda Allah kawai wa qad qaddamna alal fudail ibn iyad rahimahullah mun gabatar da bayani daga fudail dan iyad Allah ji kan shi yace tarkul amal li ajlin nasir ya mutum ya ƙi yin aiki wai don mutane to wannan mutum yi riya walau fatahal insanu alaihi babu mulahazatin na in mutum ya buɗe ma shi kofan wai mutane su gani yake ko yana son mutane su gani kun gano wannan kyau ku? abubuwa ya buɗe ma shi kofan shi so yake birge mutane wani ta hitizari riƙe zunoni himul batila ko kuma yana tsoron yin abin da ya dace wai idan kar mutane su mai mummunan zato Dan sabda alaihi aktsara abwabil khair ya ce mafi yawancin kofofin alheri za su dode mai kuwa wallahi in kina tunanin mutane wajen yin aiki wallahi ayyukan alheri da dama sai sun dode maki ba za ki amfana ba kwata-kwata wai sau da mutane ina rungi da su lakum dinukum waliya din kowa ya ta kan shi kina tsoron wai zagi da suka na mutane ke kin kaɗe وضيع على نفسه شيئا عظيما كثيرا من مهمات الدين malai ce kuma zai tozartar da abubuwa masu yawa masu mahimmanci cikin ababen da ke da mahimmanci a addini wale sahaba tariqul arifina wannan ko ba hanyar waɗanda suka san Allah bane duk mutumin da ya san Allah ko wani bai hana shi aiki amma in bai san Allah ba to shine zai ce faruwan wani abu to bari ya ɗaura akan wannan sai ya Allah to wannan bai san Allah ba ko da ya fi kowa ilimi to da kiki ne Allah shi kyauta mala ya ce warwina fi sahihil bukhari fi al bukhari wa muslim radiyallahu anhuma mala ya ce mun ruwaito a cikin sahihil bukhari da muslim Allah ya kara masa yadda an Aisha ta radiyallahu anha qalat daga Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce nazar hazil aya wannan aya ta sauka da Allah ce wala tajhar bi salatika wala tukhafid biha kakka bayyana ka karara ko ka koyi ita ce aya ta ɗari da goma cikin sotul isra'i fit du'a ya ce dangane da addu'a ne kuna fahimtar wannan da kyau ko suka ce dangane da sallah ne sallolinka duka kakka yi su a bayyane duka karka yi su a ɓoye wabtage bayyana zalika sabila wasu ayi a bayyane wasu ayi a ɓoye ina fatan mun gane wannan da kyau duk wannan za mu zo za mu ji fassara insha Allahu a cikin karatukan da muke Allah ya sa mu dace wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya da shi a lamba na 4723 Muslim a lamba na 447 Muwatta a juz'in farko shafi na 218 Allah ya sa mu dace faslun malai ce ga wani fasli ilam anna fadilatu zikiri ghairun munhasara falalan zikiri an batan Allah yin aiki saboda Allah al'amari ne wanda ba zai kididdigu ba fit tasbihi in aka zo aka ce za a yi bayanin darajoji da falololi da alherin tasbihi wannan ba zai kirgo ba wata halil darajoji da falalan hailala wannan ba zai kididdigu ba wata hamid godiya ga Allah cewa alhamdulillah daraja da falalan wannan ba zai kididdigu ba والتكبير ko kabbara saboda Allah wani nahawiha da nau'o'ikan zikirori da ake ma Allah wanda suka inganta daga annabi to wannan ba za su lissafu ba bal kullu a kullu amilin lillahi ta'ala bi ta'atin fa huwa zakirun lillahi ta'ala bar ku ji wani alheri duk wani aikin da zaki na biyayya ga Allah to wannan ana sa shi daga cikin kina ambatan Allah ne yanzu kina sitti shawwal ke mai ambatan Allah ne zikiri kike in kika zo ke nafila ambaton Allah ne wannan zaman da muke ambaton Allah ne karatun alkur'ani afdal azkar kun gano wannan da kyau ko to wannan ambaton Allah ne kaza hu sa'id ibn jubair radiyallahu anhu wa ghayruhu min ulama haka sai dan jubair da wanda daga cikin malamai Allah madaukin sarki ya ji kansu suka ambata wa qala ta rahimahullah mala ta'u Allah madaukin sarki ya ji kanshi ce. majalisul zikiri hiya majalisul halal wal haram zikiri na gaskiya shine majalisin da ake karantar da mutane yin kaza daidai ne yin kaza ba daidai ba ne ga halal ga haram ga da'a ga sabo ga shirka ga bid'a ba shine irin wannan makarantar namu ba shine majalisun zikir fa kaifa tashtari wa tabi ana karantar da mutum ya zai ciniki ya zai siye da saidawa wata salli wata som ya zai yi sallah ya zai yi azumi watan kihu ya za ka yi aure wata tsallik ya za ka yi saki wata huj ya za ka yi aikin haji wa ashbahu zalika da makamantan wannan ana karantar da mutum ilimi malam ata'u ya ce wannan shine majalisun zikir shine majalisun zikiri ba inda za a kewaye a ta ihu ana hayaniya ba wannan ba mu san ko menene ba tun da zamanin annabi babu shi kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu faslun mahala ya ce gafa wani fasli ƙalar Allah ta'ala Allah madaukin sarki ya ce innal muslimina wal muslimati Allah madaukin sarki a cikin sotul ahzab aya da 35 ya lissafo wasu mutanen arziki har inda ya kai wa zakirin Allah kafira wa zakirat da masu ambatan Allah ta yawa maza da masu ambatan Allah ta yawa mata sai ce adballahu lahum magfiratan wa ajran azima Allah madaukin sarki ya masa tanadin gafara da lada babba kina duk mutumin da yake ambatan Allah tsakanin shi da Allah kwantar da hankalin shi Allah ya mai tanadin gafara na zunuban shi da hamshakin lada da zai shigar da shi aljanna Allah madaukin sarki ka sa muna cikin su za mu saurara a nan sai Allah madaukin sarki ya kai mu karatu na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum